Wato mutane ba su san soja ba. Mutum bai san soja ba sai ya taba shi. Jikinsa ya gaya masa jikinsa ya yi tsami zai gane this is army na this is Nigerian army. Ba sa ganewa. Lokacin da muke cikin tsakiyar rigimu, an dauke mu mun tafi wani aiki special duty a Czechoslovakia. Kin san mu tura da shegin taurin kan tsiya. Ni aka sa a gaban dinga kutubar turawan nan na dinga rintuma su. idan an auno an je an ɗauko kayan alburushi an ko an jiho ni din nan ni ne akan gaba idan na karɓa na riƙe a hannu haka na talafi na na gurin haba sai mayar musu <laughs> sai ka ji daram <laughs> eh ai na baki labari lokacin da muka tashi sama muka yi fare bari a sama muka raba sama biyu mu ba sama sama mu ba kasa abokan gaba suka auno mu char muka tsayin darki ya fashe muka dinga watan gaririya wasu suka fada cikin bahar maliya wasu kan bishiya amma ni da ke akwai hikima na riƙe dan wani fale-falen jirgi sai muka faɗo kan tsakiyar rufin kwano na gidan abincin restaurant to a ciki ne na da samu ragowar abinci da ba sayar ba yayi kwantai na samu na sai na koshi dai bulbul gari ya waye sai ne na ƙara waje wani kuwa mai gidan tambaye kama mm. wai na so a daji ne kuwa ai baban daji ai can muka bashi na cikin mm, mm, iya kasar ukraine yo ai mu da haka kai mutu kusa da baki ai shi ukraine aka shi kin san garin da suke ruwan kankara shi baban daji ai sanyi zai kama shi mutumin da in yi tare sai kankara kure da kawo ta fado kasa sai aka ce in ka shi Najeriya alƙur'an zai kara saboda zafin rada na idan arewa ne sai ka ce aka yanki shawara aka ce to ku bar shi a can tun da ya fara araman kankara to ku bar shi a kamfanin da ake yin firji ai maganin sai zama sa a gudu. kin da abin da faru kenan sai ta ƙara min ƙarfin gwiwa eh ashe zan iya aikin la za ka iya mana amma sai ka zama jari za ka iya mana ai jarumi ne ma yanzu da ke aka zauna a bariki ida haba yaro ka zama mai juriya to mara tsoro soja baya zama ba dauka mutunci ko ake dan sanda na ba dauka mutunci ai da gida jarumi ne ba abba jarumi ne ba wallahi ai suna ganin suka aure suka ce kai wanda zai eh ai akwai lokaci <laughs> ko a gurin yaƙi waya hurhura mu irin wannan wallahi kai subhanallahi haba ina jin aljannan takwas da baki ne suka biyo ni wallahi da nan ta kamsa ya wayala wayala na fa kake ta shiga uku kun kalla za ku gane kai bambanci ai ita kawai ta haihu ya eh, rana da tafi nake jin kiwaye ta haihu kai eh saku saku ganyen wanka ba nan din saku dole me nayi me yasa matata ta ake kai mata kiwa lokacin makaranta allo zan je kuma na makaranta. kana yaro kana mutane kiwa ko ko ni da nake ba kuɗi kake nake ba kuɗi ai sani kai ko ko dole ne zan ya oh kai baka da kunya ko b'a baka da kunya saboda ka daga na ƙara aikin ka ala ala ala ala mara kunya ban zama da kunya so kai matsalan kwado nan ka san tsallan kwado oh baka sani ba ka ta ka ta kwado ba na ga na iya na iya na a makarantar boko na iya makarantar boko ta wajo ju wajo haddara to je je je je je yawa one two three yawa uh-huh. yawa up up up shi sannan mai inganci. Ka je ina? Ai Allah sai ka bada duk kudin cefa na gidan nan zaka fita. Na gaji da rancen ka. jiya an ranta maka shekaran jiya an ranta maka rannan an ranta maka kwana nawa ne makarance in sai ka dira kuɗin cefari ma in ma za ka fita yanzu kina rubu shi kenan ba zan fita ba saboda ba da shi ban bayar ba gaskiya ba za ka fita dan ban san abin da za mu tuda a gidan salamu alaikum haba sarkin yaki hmm? haba sarkin yaki ba sarkin yaki a ƙara so haba dan Allah ga motoci can an yi layi kai kawai ake jira kuma kai ka zo nan gurin kuma ka tsaya sabida Allah wallahi kaga ina fama da ita to wai je ta ranta min kuɗi eh. yau ma ta ranta min mm. wai ba zan fita ba wai lalle lalle sai na bata kuɗin ce fari zan ba gidan nan haba bai wa Allah ke biki san wanda muke yi wa wannan hidimar ba mm? mutum na mutane mai taimakon al'umma mm? alhaji dr yusuf muhammad dauda shi ne dan takarar mu ka ba ta bayani mana mutumi Umar Yusuf Dauda yawa wanda ya bani keken ɗinki na kawo miki mhm. to a kansa muke ta wannan yakin rashin zama mm. shi ne wanda ya aiko da keken dinki sosai haba ni gida ka ce min damuna baki mugunta na matashi na matasa da ka haka kai mara tuni ba mu kai haka da kai mai gida to abin da za a yi mai gida ku je ni ma kuma yanzu zan dauke lena zan zazzaga ko ina zan shiga a fadin garin nan zan tattallata manhajarsa Allah ya bada nasara ku je mai gidan Allah ya miki albarka na baki izini duk gidajen makota a fita a yada manufa a wayan musu da kai a sanar da su tsayuwar takarar wannan bawan Allah kin san mu Jos Not da Basa mun riga tun da Allah ya sa bawan Allah nan ya rasu shine sai muka gani to ubangiji Allah ya gafarta masa haka Allah iso ko ba haka ba to sai muka gani mu just not da basa babu abin da za mu illa mu samo saurayi matashi shi muke so matashi na matasa sai muka ga waye ya kamata babu wanda ya kamata sai yusuf muhammad dauda ɗan na ba ɗan na ba shi ma babansa babban jigo ne a wannan jam'iyya ta mu ta annazafatu min imani jam'iyya mai alamar tsindiya. kuma ya kamata dole a yi masa kara ya kamata a bawa ɗansa shi ma ya taɓa tunda ya yi gwagwarmaya a harkan nan tunda ina matashi babansa ike gwagwarmaya har har har zama dattijo mu tafi jama'a na garin mai gida dan manya ne dan manya manya ne sai mun dawo ni ma zan fita to mm-hmm, bari in dauko gyale